Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa ta cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mayar da hankali ne kan rahoton baya-bayan nan da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar. wanda ya bayyana yadda kasar ke ci gaba da fuskantar ƙarin hauhawar farashin kayayyaki musamman na abinci mafi muni da kasar ta taba gani cikin sama da shekaru 20. Madalla, rahoton wanda National Bureau of Statistics ta fitar a makon da ya gabata ya nuna cewa an fuskanci hauhawar farashin kayayyaki da sama da kashi 33 da rabi cikin 100 a watan Afrilun da ya gabata. bayan wasu jihohi da ke arewaci da kuma kudancin kasar da wannan matsalar ta fi kamari. Ƙididdigar ta sake ayyana jihar Kogi da Kwara da Ondo a matsayin na ɗaya da na biyu da na uku a hawar farashin kayan na abinci a Najeriya. A matsayin shimfiɗa, Dr. Kasim Garba Kurfi ya yi mana ƙarin bayani kan girman matsalar hauhawar farashin na kayayyaki a Najeriya. Me ke kawo hauhawar farashi? Mun riga mun faɗi cewa yanzu dalar nan nawa ake sayanta. Mannan nawa kake sayan shi misali in ɗauka ni kaina da zan cika tanki na da dubu sha biyar lexus zan iya shan lita tasi'in duk sati yanzu karancin abin da zan kashe dubu hamsin kaga abin da zan kashe dubu sittin a wata yanzu ina kashe dubu ɗari biyu kenan idan zan yi wannan a mota kawai kenan wasu hidimomi na dole sai na yanke su wasu abubuwan da zani dole sai na daddace su wannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa sannan duk kayayyakin nan da kake gani yanzu ka ɗauki Legas babu abin da take noma sai an kawo mata ta ice ka gani a Legas kawo shi akai in ka ga cakol kawo shi akai in ka ga nama kawo shi akai tumatir tattasai kawo su akai kuma ba nan kusa ake yin su ba daga nesa kuma sai an biya kuɗin mota yanzu da tirela dubu nawa ake da dubu ɗari uku sai ka ta tirela yanzu kana maganin miliyoyi so waɗannan abubuwan su suka sa hauhawar farashi ai a farashin ko yanzu ita hukumar da take ba da sanarwa ta ce farashin abinci ya ɗaga fiye da haka farashin abinci ya kai kishi 40 zuwa 48 cikin ɗari wannan ba ƙaramin masifa ba ce misali shinkafa shekara biyar da ta wuce nan shinkafa ƙasa waje muke ci amma yanzu mu da ke Legas shinkafa najeriya muke ci amma ana cin ta da arha ko kaɗan to ka gani abun da duka bai wuce dubu goma sha ba yanzu ana magana dubu hamsin har dubu tamanin na sai buhun shinkawa 50 kilogram dubu tamanin to wannan za ka gani daga dubu ashirin ka ƙara mai ka lunka sau hudu haka kuma duk sauran abubuwa in ka ɗauki man girki in ka ɗauki gas wannan gas wannan da ake yi hmm. da nawa muke san 12.5 eh, kg bai wuce kaso ta ba dubu uku yanzu ana magana dubu goma sha biyar a nan lagos to waɗannan abubuwan duk su suka tsawwala rayuwa ta zahi kuma abubuwa suke tashi jihar kogi wadda ta jima a wannan matsayi mafi tsadar kayayyaki tun a shekarar 2023 hauhawar farashin kayayyakin ya kai kashi 48.62 cikin 100 yayin da jihar kwara wadda a rahoton baya take ta uku a hauhawar farashin yanzu ta zama ta biyu da kashi 46.73 yayin da Ondo ta zama ta uku da kashi 45.87. Magidanta a waɗannan jihohi na ci gaba da jin jiki sakamakon halin matsi na tsadar kayayyaki tare da karewar darajar kuɗin ƙasar a daidai lokacin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin kwadago kan ƙarin mafi ƙarancin albashin ma'aikata. Wakilinmu daga jihar Neja Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana matsalar inda ya fara da wani magidanci Jafar Muhammad. The little I can say about the price increase on the food as the year maganar tsadar kayan abinci a nan jihar kwara magidanta da dama ba sa farin ciki da haka muna cikin wani mawuyacin hali sayan abinci ya zame mana wani tashin hankali sakamakon tashin farashin abubuwa misali farashin buhun shinkafa a nan a yanzu kusan dubu saba'in ne farashin kowane mudu kusan dubu uku ne a wasu lokutan ma ko da kuɗinka ba za ka samu abinci ka saya ba saboda karancin da yake yi a kasuwa shi kuwa jamilu Mohammed da yake ɗan kasuwa kuma magidanci a jihar Takwara ya ce su kansu tsadar kayan na matukar damunsu sakamakon yadda farashinsa a kullum ke dada tashi. Ya bayyana mana farashin wasu daga cikin kayan abinci da suka fi yin tsada a kasuwannin jihar. yanzu dai gaskiya kayan abincin yanzu suna da tsada sosai kamar eh, gengen dawa yanzu 40,000 ne zan iya sai da hausa dan eh, na shinkafa eh, yanzu 70,000 ne wasu wuri ma ya fi 70,000 gengen na eh, wake yanzu 80,000 ne ake saida a siyan a mu, A haka dai yanzu magidanci suna cikin damuwa yanzu muna cikin wahala. Abincin da mutum zai ce ma wani bi in babu sana'a zai iya gagare ka ka samu abinci ka ce a gida. Gaskiya matuka magidanci suna cikin damuwa yanzu a jihar nan. Wannan lamari ya fi kamari ne a jihar Kogi kamar yadda rahoton hukumar ƙididdigan ta ayyana. Hassan T. Bami, magidanci ne daga birnin Lokoja fadar gwamnatin jihar, ya tabbatar mana da irin halin tsadar rayuwa da magidanta ke ciki a yanzu. staying Lokoja, is not funny. Rayuwa a Lokoja a halin da ake ciki kan tsadar abinci ba a magana. Shinkafa wannan da wuya ka ga mai kyau a kasuwa da ke farashi mai sauki. Yanzu ana sayar da mudun shinkafa sama da naira dubu biyu kuma gwangwani goma ake samu cikin kowane mudu daya. A watan da ya wuce, na sayi karamin buhun shinkafa kan naira dubu talatin da biyar. Tunanin wata mai zuwa zai sauka, amma ko da na koma kasuwa na samu farashin ya haura zuwa dubu talatin da bakwai. Shinkafa ta gida wannan fa da ko gyara mai kyau ba ta samu ga duwatsu ko ina a ciki na kasa ganewa a ce mudun shinkafa irin wannan sama da naira dubu biyu sannan na sai mudun wake akan naira dubu uku in ma farashin bai kara ba kenan yanzu a kasuwa saboda Allah ta ya magidanci mai yara biyu zai iya rayuwa a wannan hali da ake ciki na tsada ina za mu je haka na kasa gane me muka aikata da za mu tsinci kanmu cikin wannan mawuyacin hali abin akwai matukar ciwo da babu abin da za mu iya yi a kai kawai wahala muke sha muke yaƙi kuma babu abin da ake yi akan wannan hali da muke ciki duk da cewa gwamnati ta bayyana ɗaukar matakai amma a ina matakan suke yayin daga irin halin da ake ciki kowa na ta korafi fi kan wahalan da ake sha Shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga sashin Hausa na Radio France International. Za ku sake sauraron shirin ko sauke shi a shafinmu na intanet. A watannin baya, 'yan kasuwa sun alakanta dalilin hauhawar farashin kayayyaki da tashin farashin canjin dalar Amurka. da aka fuskanta a farkon wannan shekarar. To sai dai in je Ahmed Fategi, wani mazaunin jihar Kwara, me yasa ba a samu sauƙin farashin ba lokacin da dalar ta sauka daga tsadar da ta yi a baya. months watannin baya an ce tashin farashin dala ce ya haifar da tsadar kayan abinci amma tun da dalar ta fara sauka babu abin da ya sauka sai ma ƙara tsada gari fa mudu ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari shida ake sayarwa wake kuma dubu ɗaya da ɗari bakwai mafi tsada daga cikinsu ita ce taliya taliya da muke saya naira ɗari biyu da hamsin a baya yanzu a nan naira ɗari takwas ne zuwa dubu ɗaya muke saya abin ba tausayi ko kaɗan yanzu haka fiye wata naira hamsin ne ake sayarwa a nan watan da ya wuce ana sayarwa uku ɗari amma yanzu ba haka yake ba in ma ruwan na da sanyi har naira sittin yana kaiwa biredi yanzu daga naira ɗari takwas sai dubu ɗaya ina ake son talaka ya sa kansa masana tattalin arziki na ci gaba da bayyana mabambantan rawayoyi dangane da abin da ke haifar da matsalar hauhawar farashin kayayyakin a najeriya da kuma abin da suke gani a matsayin mafita. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora ya yi mana fashin baki dangane da hauhawar farashin kayan abinci da waɗannan jihohi na kogi da kwara ke fuskanta, tare da abin da yake gani zai zamo mafita. to abin da mamaki a ga cewa jihohi da suke je jihohi ne na noma da ita kogin kanta da jihar kwara duk jihohi ne da suke ba da abinci a shekarun baya can inda aka fito ta yanzu kuma a ga cewa sun fi kowa samun ah, matsala ko kuma tarnaki na hauhawan farashin kayan abinci to akwai abin da suka haddasa wannan idan ka duba su ma wannan abubuwan da ya ma noma tarnaki musamman a arewa su ma ya shiga wannan yanki idan ka eh, lura wannan al'amari ya fara kamari a wayannan jihohi wanda wannan abu musabbabi ne da yake hana noma a yankin arewacin najeriya to kaga wannan zai sa ka gani noman da suke ya karanci abincin da za su iya samarwa zai yi karanci idan kuma ka duba ma a kasan baki daya musamman jihohin da ake noma wannan matsalar rashin tsaro din na satan mutane da kudin fansa ya hana noma a wajen wanda ya kawo karancin abinci a kasan da kuma idan ka duba sinadaran da ake amfani da su wurin noma din musamman kayayyakin aikin gona dur sun yi tsada to wannan kaga ya sa manoman yanzu sun yi karanci wayanda suke ciki kuma abun ya yi tsada diban Mai sauraro duka-duka a nan shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Radio France International, musamman wakilinmu na Neja Ismail Karatu Abdullahi da injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke muku fatan alheri. A huta lafiya. tsakanin dan adam mu gangar ku sabo.